بسم الله الرحمن الرحيم ala والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyabu salihe idan ba manta ba mana cikin babin tawalu'u sai lokaci halinsa yanzu za mu tashi daga hadisan abu huraira a cikin babin nam. ƙala rahimahullah wa an ta radiyar an na rasul sallallahu Alaihi wasallam a ƙal. an karɓo daga abu huraira Allah iya da shi mazala tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya ce ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله باب وتدوكي يا da ta taɓa na ƙasa saboda sadakar da ake babu wani bawa da zai yi afuwa face sai Allah ya ɗaukaka masa face sai Allah ya ƙara masa ɗaukaka babu wanda zai kaskantar da kai saboda Allah face sai Allah ya ɗaukaka shi رواه مسلم مسلم ne ya وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله an كربو دغا Anas الله يرد da shi yana cewa an karbo daga Anas Allah yarda da shi ya kasance ya wuce wasu yara sai ya yi musu sallama kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata hakan shi ya sa ya yi muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa anhu radiyallahu anhu qal an karɓo daga shi anas allah yarda da shi yana cewa in kanat amatu min ima'il madina la ta'khudhu bi yadi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatanṭaliqu bihi haythu sha'at yake cewa baiwa daga cikin bayi mata a madina za ta iya riƙe hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi da shi inda take so saboda tsananin tawalu'un shi rawahul bukhari bukhari ne ya rawaito wa anil aswad bin yazid قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته aswad bin yazid yake cewa na tambayi aisha allah ya ƙara mata yarda cewa mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa a cikin gida qalat kana yakunu fi mihnati ahli ta'ni khidmata ahli fa idha hadarat salah kharaja ila salah tace ya kasance yana zama a cikin hidimar iyalansa mana yakan taimaka musu a cikin wasu daga cikin harkokin gida amma daga zarar lokacin sallah ya yi sai ya tafi sallah. Rawahul Bukhari Bukhari ne ya rawaito. Wa’an abi rifa’ata, Tamim ibn Usaidin radiyallahu anhu ƙal. An karɓo daga abu rifa’a, Tamim ɗan Usaid, Allah a yarda da shi yana cewa. In ta haitu ilan Nabiyyu sallallahu Alaihi wasallama huwa ya ƙutubu faƙultu ya Rasulallah. na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana hudu ba sai na ce masa ya manzan Allah rajulun gharibun ja'a yas'alu an dinihi la yadri ma dinu mutum ne bako ya zo yana tambaya game ga addininsa game da addininsa saboda bai san me addininsa ba فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها sai annabi صلى الله عليه ya fuskanto ni ya bar hudubarsa aka zo masa da wata kujera ya zauna ya dinga koyar da ni abin da allah ya koyar da shi bayan ya gama koyar da ni ya koma zuwa hudubarsa ya karasa رواه مسلم مسلم ne ya rawaito. أنس رضي الله anna أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما an karbo daga Anas Allah ya da shi yana cewa manzo Allah tsira da min cewa Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya gama cin abinci yana siɗa hannayensa yan yatsunsa guda uku waɗanda yake cin abinci dasu. su qala wa qala إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها, عنها الأذى وليأكلها wala ya da'aha lishaitan ya kasance yana cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam idan lauma ɗayan ku ta faɗi to ya goge daudar da take jiki ya cinye ta kada ya batta ga shaidan wa amara an tuslata alqas'a قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ياي أمرني da cewa a أكوشي ينا akushi yana cewa أئنا البركة أبن san تكبا رواه مسلم مسلم ku رويتو وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رويت دق أبو هريرة دق النبي صلى الله عليه وسلم ينا يناتشيوا ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam Allah bai taba aiko wani annabi ba face sai yayi kiwon dabbobi qala ashabuhu wa ant sai sahabbansa suka ce har kai ma ya manzan Allah faqala na'am sai ce eh kuntu ar'aha ala qararit li ahli makkah ce, eh ni ma ina kiwon ta na kasance mutanen makka sukan dan bani dan wani abu dan kaɗan sai ne musu kiwo rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرويت دق أبو هريرة دق النبي صلى الله عليه وسلم يناتشوا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو دعي ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت أنا صلى الله عليه وسلم يلا شو عند ذا كيران وليما زوا وتكربتا كون الزرائي تو دانا أمس كيرا كان عند ذا أمن كوت الزرائي كو وتكربتا تو دانا أمس أنا أمشي كوتا رواه البخاري بخاري ني وعن أنس رضي الله عنه أنه قال أنكر بودك أنس الله يرددش يناتشوا كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضباء لا تسبق أنا صلى الله عليه وسلم ينادى وتتاقوى دعكي تيمتا الأضباء wacce ba a iya tsere mata ma'ana wata ba ta iya zuwa ta tsere mata aula ta kadu tusbaq ko kuma da kyar ake iya tsere mata ma'ana ko da an tsere mata sosai dai wasu 'yan lokuta 'yan kaɗan فجاء ala على قعود له فسبقها sai wani balaraban ƙauye ya zo da wani raƙuminsa wanda yake ɗaukan masa kaya ya tsere mata فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه haƙƙi ne akan Allah cewa duk lokacin da wani abu na duniya ya ɗagaye sama ana ta yaban shi to Allah zai ƙasa da shi. Rawahul Bukhari. Bukhari ne ya rawaito. Babu tahrimil kibri wal i'jab. Babin da yake bayani akan haramcin girman kai da kuma jiji da kai. Qala Allah ta'ala. Allah maɗaukaki yana cewa. na تلك halin الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا lil للمتقين wancan gidan na lahira muna sanya shi ga waɗanda ba sa nufin girman kai ko kuma ɓanna a bayan ƙasa kuma tabbas kyakkyawan makoma tana ga masu tsoron Allah wa qala ta'ala Allah yana cewa wala tamshi ardi maraha kada ka dinga tafiya a bayan ƙasa kana girman kai wa qala ta'ala Allah yana cewa wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi wala tamshi fil ardi maraha kada ka dinga karkatar da muƙamuƙinka daga mutane kada kuma ka dinga tafiya a bayan ƙasa kana girman kai inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur tabbas allah baya son dukkan mai takama kuma mai alfahari wa qala ta'ala allah yana cewa inna qaruna kana min qaumi musa fa bagha alaihim tabbas ƙaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi musa sai yayi musu zalunci واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين Allah maɗaukakin sarki yake cewa mun ba shi wasu taskoki waɗanda mukullansu kawai suna yin nauyi ga wasu mutane masu yawa waɗanda suke ma'abota ƙarfi wasu malaman suka ce wajen mutum goma mutanensa suka ce masa kada ka yi girman kai tabbas allah baya son mai girman kai وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ka nema cikin abin da Allah ya baka gidan lahira mana ka nema gidan lahira da kuɗin da Allah ya baka kuma kada ka manta rabanka na duniya sannan ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kada ka yi barna a bayan ƙasa saboda Allah baya son maɓarnata. Ƙwala inna ma utituhu ala ilmin indi. Sai yake cewa ai wannan kuɗin da kuke gani ilimi na da kuma sanayyata da yadda ake neman kuɗi shine yasa na samu awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aksaru jam'a shi wai na baya ganin cewa kafin shi akwai wasu tsararraki waɗanda Allah ya hallakar da su waɗanda su a cikinsu akwai wanda ya fi shi ƙarfi kuma ya fi shi tara dukiya wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun Mujirmai ba a tambayar su zunubansu fa ala qaumihi fi zinati ya fita cikin mutanensa a cikin adansa قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم Waɗanda suke san. rayuwar duniya sai suka dinga cewa ina ma da za a ba mu irin abin da aka ba wa ƙarun tabbas shi ƙarun yana da rabo mai yawa وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا kai canku ai ladan da yake wajen Allah ya fi alkhairi ga wanda ya imani kuma ya aikata aikin alkhairi wala yulaqaha illa sabirun sai dai ba wanda yake iya dacewa da wannan ba wanda yake iya samun wannan sai waɗanda su da hakuri fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard sai muka kisfe shi da shi da gidansa gaba ɗaya muka kisfe su a cikin ƙasa suka yi can ƙasa suka dinga tafiya فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ba shi da wasu jama'u waɗanda za su taimake shi waɗanda ba Allah ba kuma ba shi daga cikin waɗanda za a taimakawa. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنكر ودق عبد الله بن مسعود دق النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ya يدخل jannata من كان fi قلبه مثقال ذرة min kibir. duk wanda yake da kwatankwacin ƙwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba faƙala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasan sai wani mutum yake cewa to ya manzan Allah mutum yakan so tufansa su zama masu kyau takalmansa ma su zama masu kyau قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس سيدنا صلى الله عليه وسلم يكي اي الله مي كيو كيو ابين دا نفي دا جيرمان كاي شي ني كين غاسكيا دا متين رواه مسلم مسلم ني رويته وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله an karɓo daga salama ɗan ɗan akwa allah yarda da shi yake cewa akwai wani mutum da ya ci abinci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da hagu faƙala kul bi yaminik sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ci da dama kamana faƙala la astati' sai ce ba zan iya ba faƙala la ma mana'ahu illa al-kibr qal fama rafa'aha ila fiye. sai annabi ya ce to ba za ka iya ba ba za ka taɓa iyawa ba saboda babu abun da ya hana shi ya ci da damarsa sai girman kai wannan ya sa ko iya ɗaga hannun zuwa bakinsa bai ba rawahu muslim muslim ne ya rawaito radiyallahu anhu بن An karɓo daga عنه قال أنكر بودك حارثة yarda da shi ya الشياتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زال سيرا دا أمين الله ستبتع غريش يناتشوا ألا أخبركم بأهل النار أنا باكو لابارن ينوتبا كل عتل جواظ مستكبر تك wanda yake mai tsanani wanda yake tara dukiya ya hana mai girman kai muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن كربو دقى أبو سعيد الخدري دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وتدى الجنة سنجايا سيوتتتي أتكينا سجيرو دما سجيرمان كيسكي وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم إتكما الجنة تشتوني كما ce رونا نمتاني دكما a سكي فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها sai allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci a tsakaninsu yake cewa ke aljanna ta ce rahama ta ce wacce nake yi wa wanda na so rahama ke kuma wuta azaba ta ce ina yi wa wanda na so azaba kuma dukkan ku zan cika ku da mutane da aljanu rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا ينظر الله يوم القيامة إلى Allah ba zai yi kallo ba يكلو برانا القيامة izuwa ga wanda yake jan mayafinsa saboda girman kai muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال أن كربو شي أبو هريرة الله يرد شي أنا تشوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله سيرا دامن شاء الله استبتا غريش ياتي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم متوم أكو الله بزي مغانا دسو برانا القيامة بزي سرككي سبا ba zai kallo na rahama zuwa gare su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi shaikhun zanin tsoho mazinaci wa malikun kazzab da sarki makaryaci wa ailun mustakbir da talaka mai girman kai rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce yaqulu allah azza wa jal allah yana cewa cikin hadisi na Kudus. al'izzu izari ya buwaya mayafina ne wal kibriya uridai girma kwarjallena ne faman na za'ani fi wahidin min huma faqad azabtu duk wanda ya jayayya da ni a ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun to na yi masa azaba mana zan yi mai azaba rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى An karɓo daga shi shi abu شي allah yarda da shi yana cewa. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زال سيرا دامن شاء الله استبتع قريش يناتشوا بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه akwai wani mutum yana cikin tafiya a wata riga ta alfarma yana jiji da kai murajjalun ra'su ya tace kansa yaktalu fi mishyati yana tafiya ta takama a cikin tafiyarsa إذ خسف bihi, به fahuwa ya tajaljalu fil ardi ila yaumil qiyama kawai sai Allah madaukakin sarki ya shafa ƙasa da shi mana yi ƙasa a cikin ƙasa to haka zai dinga yin ƙasa har zuwa ranar alkiyama muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أنكر ودق السلمة دان أقوى الله يرد شيئا سواه Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin buhu ma sabahun. mutum ba zai gushe ba yana ta yin girman kai har a rubuta shi a cikin kankararru masu girman kai irin abin da ya same su na azaba shi ma ya same shi rawahu tirmidhi wa qala hadithun Hassan. tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau babu husnil khuluq babin da yake bayani akan kyawawan ɗabi'u qala allah ta'ala allah yana cewa wa innaka la'ala khuluqin azim tabbas kai kana kan ɗabi'u masu girma wa qala allah ta'ala allah yana cewa والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين da masu rike fushi da masu afuwa ga mutane tabbas Allah yana son masu kyautatawa وعن أنس رضي الله عنه قال أنكر بودك أنس الله يرده شي yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن يا بدك متاني كيوا وانتبيو متفق عليه بخاري ده مسلم نسك رويته وعنه رضي الله عنه قال أنكر بودك أنس الله يرده شيئا تشوا ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي بان تبا تبا واني الحريري با واندا يبتوشي بيدا tafin hannun annabi sallallahu alaihi kuma ban taɓa shinshina wani abu mai kanshi wanda ya fi annabi sallallahu alaihi kanshi ba ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta shekara goma bai taɓa ce min wata kalma mara kyau ba bai taɓa ce min me yasa ka yi kaza ba me yasa ba ka yi kaza ba muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa an sa'd bin jathama radiyallahu anhu qal. an karbo daga sa'ab dan jathama Allah yarda da shi yana cewa ahdaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama himaran wahshiya faraddahu alai na bawa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kyautar wani jakin dawa sai ya dawo man da shi falamma ra'a ma fi wajihi qal lokacin da ya gana damu sai yake ce mu inna lam naruddahu alayka illa li'anna hurum ba mu ki an kyautar ka ta jakin dawan da ka ba mu ba sai dan kawai mun ɗau harama ne ma'ana jakin dawan da ya bashi na farauta ne Wanda ya ɗau harama da hajji baya cin naman farauta da aka ba shi, na. Mu tafa Bukhari da Musulmi ne suka rawaito Wa canin Nauwasi bin Samcana radiyallahu anhu ƙal. An karɓo daga Nauwasi ɗin saman Allah irada da shi yana cewa. Sa'altu Rasulallah! Sallallahu a. Salam, macanil birri! Wal itti. Na tambayi mansa Allah akan. biyayya da kuma zunubi biyayya ga Allah da kuma zunubi faqal albirru husnul khuluq sai ce ai biyayya ga Allah shine kyawawan ɗabi'u والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه nas? zunubi shine abin da ya yi maka wannan a cikin zuciya ya kai kokwantansa ka ji bai kwanta ma ba a cikin zuciyarka kuma ka ji tsoron mutane su ganka رواه مسلم مسلم لي رويته وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال an karbo daga abdullahi ɗan amr bin al ya yarda da shi yana cewa لم rasulullahi رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا manzala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai kasance mai alfasha ba ko kuma mai gangancin alfasha wakana ya yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa ya kasance yana cewa mafifita a cikinku su ne waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو أبو الدرداء الله shi شي sallallahu صلى الله عليه وسلم ياتي Mamin من شيء أثقل Mizanil ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من Wa الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي babu abin da ya fi nauyi a cikin ma'aunin bawa mumini ranar alkiyama fiye da kyawawan ɗabi'u kuma tabbas allah maɗaukakin sarki yana ƙin mutumin da yake da alfasha kuma bai iya magana ba rawahu tirmidhi wa kala hadithun sahih tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce wa an abi horaira ta raudi an hukal daga abu horaira allah ya da shi yana cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an akthari ma yudhilun nasal janna an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam game da mafiya yawan abin da yake shigar da mutane aljanna faqal taƙwa wa husnul khuluq sai ce tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u. wasu ila an akthari ma yudkhilun nasan nar an tambaye shi game da mafiya yawan abubuwan da suke shigar da mutane wuta faqal al famu wal farj sai ce bakin mutum da kuma al rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih ne ya rawaito kuma yace hadisi ne mai kyau ingantacce وعنه رضي الله عنه قال أنكر بودك الشيء أبو هريرة الله يرد الشيء ناتشوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله سيرا دا أمين الله استبتع غريش ياتي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا waɗanda suka fi muminai cika imani su ne waɗanda suka fi su kyawawan ɗabi'u wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim waɗanda suka fi fifiko a cikinku su ne waɗanda suka fi kyautatawa iyalansu rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce wa aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga nana aisha Allah yarda da ita tana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله سيرا دامن الله ستبتا غريش ينا cewa إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم مؤمن زي يرسكا تهاني كياوا وان أبي أنسى درجة وان ديكي أزمي كما يكي سيوى الدري رواه أبو داود أبو داود ني رويته وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أنكر أبو أمامة الباهلي الله ينا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله تيرا شاء الله ستبتع غريش ينا تيوا أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا نالا من wani gida a gefen aljanna ga wanda ya bar jayayya ko وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا كما نالا من شواني جدا سكيا الجنة وان دي بكريا كودا دبعاني وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه كما نالا من شواني جدا قدقا وان دي كيوتتا لبيئونس أجان مع الجنة حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح حديث سيني إنغانتش أبو داود يا رويتوش دسندي مي إنغانتش وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكر ودق جابر الله يرددشي دشي manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا wanda suka fi soyuwa kuma suka fi kusanci da ni a wajen zama ranar alkiyama su ne daga cikinku su ne waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamati الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون waɗanda suka fi nisanta ta kuma na fiƙin su ranar alƙiyama sune waɗanda eh, suke a tsartsaron da kuma muta shaddiƙun da muta fai hukun. ƙalu ya rasulallah. sai suka ce ya manzan Allah ƙad alim na tsartsaro wal muta shaddiƙun tabbas mun san abin da ake nufi da sarsarun, tunda sarsarun su ne waɗanda suke da yawan magana sannan mun san mutashaddiqun su ne waɗanda suke yawan eh, maganganu akan mutane famal mutafaihiqun su wane ne mutafaihiqun قال المتكبرون سيتشي سوني ما سجرمان كي رواه الترمذي الترمذي يرويته وقال حديث حسن آه يتشي كما مغا وانا حديث ميكوني masu mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allahu ta'ala za mu ɗora a wani darasin da zai zo nan gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu